yanzu ai an baka aiki idan aka ce ka je ka nemo makahon iyamuri wa taba ganin makahon iyamuri ko kusurin iyamuri amma idan kana son makahon hauce makahon bafulatani makahon kanuri kuturin kanuri wannan ka ai duka sana akan kowane titi bakin kowace danja mai bada hannu tun daga daura a karshen arewa daga nan gudan har ka tafi karshen kudu za ka je ka samu mu muke bara a bakin titi kuma illar wai mun ɗauka ma addini ne waɗansu malamai ma sun ɗaure abin gini sun ɗauka cewa ita kanta bara ɗin ma addini ko ba ta da alaka da addini ragwanci ne da kasalan manzo sallallahu alaihi wasallam bai ba da lasisin bara ba ya haramta ma yin bara sai ga mutane guda uku ya haramta yin roko sai ga mutane guda uku mutum na farko wanda annoba ta ne dukiyarsa gobara ambaliyar ruwan sama dukiyarsa ta ci gaba daya yan fanki ta kwace dukiyarsa kakakaf ya halatta ya roki mutane har ya samu dan abin da zai gudanar daga nan kuma sai ya daina daga nan sai wanda ya so yawa mutane sulhu ana rigima akan kuɗi yace ni zan biya abin da ake rigima akan sa din naira dubu ɗari ne dubu hamsin ne miliyan ɗaya ne zan biya dan in yi muku sulhu shi ma ya halatta ya bara dan ya samu dan abin da zai biya wancan abin da ya yi sulhu tsakanin mutane da shi ya ci alwashi daga baya kuma ya daina daga nan sai mutumin da Allah ya jarraba da talauci na ƙarshe hatta masu hankali cikin danginsa ko iyalinsa sun san cewa wani na cikin wani halin da yake bukatan taimako ya halatta ya roka don ya samu dan abin da zai ci daga lokacin da ya samu kenan kuma sai ya daina amma ba a taɓa mai yadda bara ta zama aiki na yau da gobe ba ba a taɓa mayar yadda bara wato har ana profession din ta ba irin mu kaga cewa daukan gurabu ake a nan gurin da makafi a je a kai su makka dan su je su yi bara a kai su kuwait dan su yi bara duk al'ummar da take bara su za ga kilalliyar al'umma ce ta ci baya a duniya